alhamdulillah yanzu mun dawo za mu ci gaba daga inda muka tsaya a cikin wani littafi mai albarka alfiƙihul miyassar fi dau'il kitabi wa sunna wanda alhamdulillah yau watan musulunci na goma sha biyar ga watan zulqa'ada hijira a sallallahu alaihi shekara 1447 wanda yau wata na uku ga watan biyar biladiya haifu annabi Isa alaihi salatu wassalam in sahha shekara 2026 muna roƙon Allah madaukakin sarki shi muna jagoranci a cikin wannan karatu in ba a manta ba mun kwana wato abubuwan da ke sa a yi wanka dole mun kwana babin da ake ce ma muji batul gusli abubuwan da ke sa a yi wanka dole wajibban wanka mun karanta na ɗaya na biyu na uku na hudu na biyar dama guda biyar ne ya fara da fitar mani daga jikin ɗan adam musulmi ta hanyar jin daɗi na al'ada ya ƙare da wanka mutuwa to yau insha Allah za mu tashi shafi na 48 المسألة الثانية في صفة الغسل وكيفيته مسألة تبيو شين يد أكي وانكا صفة يد أكي وانكا صفة وانكا دكما يد أكي ينسى وانكا قلكي يا da sifa ta yi da kuma yadda aka yin sa sai malai ce lil guslimin janabati kaifiyata ne wankan janaba yana da kaifiya guda biyu kaifiyatu istihbabin akwai yadda ake yi na mustahabbanci wa kaifiyatu izza'in da kuma yadda aka ya isa in an kai haka nan yayi wa amma kaifiyatu istihbab amma kaifiya ta mustahabbi yadda aka san ai wankan nan fahiya an yaghtasila ay yaghsila shi shine idan mutum ya dauko bukiti ya aje gaba gare shi ya fara wanke hannayensa guda biyu abin ya shigar da su cikin bokitin wanka ya fara wanke hannayensa guda biyu sun ma ga silafar jahu sannan ya wanke al'aurarsa wa ma a sabuhu min al'adar duk abin da ya taba shi na kazanta ya wanke shi daga cibiyarsa zuwa gwiwa sun ma ya wudu a hulistala sannan ya arwallarsa irin ta sallah thumma ya akhudha bi yadihi ma'an sai ya dibira da hannunsa fa yukhallila bihi sha'ra ra'sihi sai tsitsefi gashin kansa da wannan mana in ya taba ruwa ya sa kanun horuttansa ya murza gashin kansa ya tsitsefi gashinsa mudkhilan asabi'ahu fi usul ash-sha'ri yana mai shigar da ya tsunsa farutansa ga asalin gashin kansa hatta yarwi basharatahu hatta ya ya basharatahu har Hatta ya kosar da hawa ta da ruwa sai ya tabbatar da ruwa sun damsasa gashin kansa da asalin inda gashi yake kuma irin mai aski wasu wanzan mai in za su aski sai an fara jika kai da ruwa an murza kai ya samu damshin ruwa sannan daga baya a zuba ruwa a ta sabulu to shi ma mai wankan janaba ana son kafin ya fara kamfata ruwa ya zuba a kansa ya fara da tsatsefe asalin gashin kansa malamai suka ce abin da ya ba a zuba ruwa kai tsaye saboda gudun kada janaba ta shige mutum cikin kai wannan abin ya fara mai da ya haddasa mai da wato ciwon kai na har abada shi yasa aka san sai mutum ya damsa ruwa da kanshi ya liƙe kustahin da kan shi sannan ya zuba ruwa ya fara wankin kansa thumma yahsu ala ra'sihi salasa hasayat sannan ya kamfata ruwa a kansa kamfata uku ya kamfato ya zuba ya kamfato ya zuba ya wanke kansa uku sun mai fi zulma a sannan ya bungula ruwa ala sa'ir badani a kan sauran jikinsa ga baki daya li hadisi aisha sul muttafaqi alayhi saboda hadisin aisha wanda hadisin bukhari da muslim rawaito shi Allah ya kara masa yadda wannan shine sifatul mustahabba sifatul istihbab ko kayfiyatul istihbab wannan ita aka so ayi tiryan tiryan yadda aka wanka ɗaya bayan ɗaya wannan shi aka cewa sifatul kamal ana cewa sifatul mustahabba ko sifatul kamal idan mutum ya yi wannan to ya yi kammalallen wanka irin wanda aka so irin wanda manzan Allah ya karanta hadisin Aisha radiyallahu anha hadisin bukari da Muslim Aisha ta ruwaito mun daga toilet din manzan Allah sassallar da ga yadda manzan Allah ka wanka cikin toilet ta nakalto muna zai fara wanke hannayensa iya wanke hannayensa na ya wanke al'aurarsa da duk abin da ya taɓa na kazanta ya wanke daga cibiya zuwa gwaiwa ke sannan ya tuyi arwalla irin ta sallah sannan ya ɗibi ruwa ga hannunsa ya tsatsefi asalin gashin kansa ta hanyar saka yatsunai farutanai ga asalin gashin kansa ya murza sosai har sai ya kusar da ta kai ta game da ruwa sannan ya kamfata ruwa kamfata uku ya zuba a kansa sannan ya bungul ruwa ga sauran jikinsa dama da haka ko'ina ya samu wannan shi ne sifatul kamal shi ne sifatul kamal sifa ta kammalalla yadda ake wankan tsarki, haka aka so mutum ya yi mala ce wa amma kaifiyatul kaifiyatul ijza amma kuma kaifiya ta in an kai yayi ya ka ce al'ijiza wa ana ne abinda ya riga yayi amma ba haka aka so ayi ba amma in an kai wanka yayi malati an ya umma bazanahu bil ma'i shine game jikinsa da ruwa ibtida'an tun farko ma'an tare da niyya li hadisi maimuna ta radiyallahu anha saboda hadisin maimuna Allah ya kara mata yadda maimuna ta ce wada rasulullah sallam wudu aljanabati manzo Allah ya aje ruwan wankan janaba wudu aljanaba fa afrada ala yadayhi manzo Allah ya zubo mu hannayensa ruwa fa gasalahu ma ya wanke su marratayn aw thalathan so bi ko so uku sun masa madamar sannan annabi ya kuskura baki wasan shaƙa ya shaƙarwa wa gasar da wajen hafu manzan Allah ya wanke fuska ta yi wa zira'aihi da kuma zira'insa guda biyu ma'ana ya yi arwallah sun ma a sannan manzan Allah ya bungula ruwa a larasi ya kansa sun ma gasar jasa da sannan annabi ya wanke jiki ne ma'ana annabi ya wanke jiki ne gaba ɗaya fa'ataitu bil mindil ni zo manzo Allah da kyalle tawul ni kawo mai tawul domin ya dauke sanyin ruwa domin ya dauke sanyin ruwa wanda aga jiki ne ga wani ɗan zare ko wani ɗan tawul ko wani kyalle annabi sallallahu alaihi wasallam falam ya falam ya ridaha manzon Allah bai so wannan kallan bai so wannan tawul ba sai mai da shi wa ja'ala yanfudu al-ma'a bi yadayhi sai annabi ya tuka bada share ruwa da hannunsa da hannayensa dinga share ruwa Ya dauke sanyin ruwa da hannayensa saboda haka kun ga wannan wankan wato wanka ne wanda in ka bincike shi bai kan bai zama kamar irin wancan ba don shi wanga kun ga abin da ɗai kawai annabi ya yi wato game jikinsa ya da ruwa sai ya arwalla shi kenan an gama ba da sauran wasu ƙa'idoji da wasu hanyoyi da aka bi da wancan abin nan ya ce wa ta'ala ya fudul ma a manzala ci gaba da share ruwa da hannayensa guda biyu ƙyallon da aka kawo ko tawul sai manzo Allah ya mai da shi wa misluhu hadisin aisha radiyallahu anha misalin shi akwai hadisin aisha Allah ya kara mata yadda wa fihi yace summa yukhallilu summa sha'ra sha'rahu bi yadi sannan manzo Allah ya tsitsefe gashin sa da hannunsa hatta idza zanna annahu qad rawa basharatahu sai da annabi ya tabbatar da ya kosar da fata tai da ruwa a fadal ma'a afada alaihi alma thalatha marat manzo Allah ya bungulu ruwa bisa kai ne so uku bayan ya wanke kai ne so uku ya ci kurwa da hannayensa guda biyu ya watsa thumma gasala sa'ira jasadi sada da ya sauran jikinsa ga har yanzu dai ya zama wannan sifa din فأفاض عليه الماء ثلاثة, ثلاثة مرات ثم قبل طائل ولا يجب أن لمرأة النبض شعرها القبل الجنابة ولا يجب أن يجب أن مجدي ولا لقاش إن كانت تبض دوان كبد النبض ويلزمها ذلك في القسم الهيد أما ونا هنا زمان دولي غيرت وانكا هيلا فقط جبتا sai ta bayyana kitsanta saboda wankan haila duk wata-wata li hadisi ummi salama radiyallahu anha qalat saboda hadisi ummi salama Allah ya kara take cewa qultu ya rasulullah inni ra'atun ashaddu dawra ra'si ya manzo Allah ni mace ce mai yawan gashin kai afa anquduhu li dukul janaba ya manzo Allah zan wala zan wala kitsuwa saboda wankan janaba يا رسول الله قال لا النبي آه، إنما يكفيك أن تحصي عليه على رأسك ثلاثة حصيات الله يا إشيكي يا إشيكي كما تحرواك زوى مكانك كم فتا أك ثم تفيدين علي عليك الماء وتطهرين وأنك زبروا على بكينك تركي الألكي طبعا تعكشيك يا رسول الله ma ya gwada hadisin sifatul ijza da an yi haka wankan yayi to amma wancan algusul mustahabba wannan wankan ya yi kyau bisa ga wanga amma ko wannan aka yi wanka ya yi daidai yasa aka san mutane ta fahimci wanka yadda aka yi ne su yi ƙoƙari su san kowace kala daga cikin wanka domin kada mutum ya zai yana addini bai da ilimi a akan abin da yake yi ماشي المسألة الثالثة مسألة أكو الأدخال المستهبة وان كان بعم مستهبي أنا أنا كنت أشياء عندي بطوط يا نفتا أمسين ونسامون أكو أصاب قرن واني مايكروفون آه، باب واني باب واني باب واني باب واني باب واني باب واني باب واني باب واني saboda haka yanzu muna magana akan al-aqsal al-mustahabba wanka wanda an mustahabbi taqaddama bayan al-aqsal wajiba ya gabata bayani akan wanka wanda an wajibi guda biyar da muka ambata to yanzu wa amma al-aqsal al-masnuna wal mustahabba fahiya wanka wanda an mustahabbi wanda as-sunnah mustahabbiya wanda aka son mutane su san da shi ga sunan suku guda biyar shine al-ightisal inda kulli jima mutum yayi wanka tsakanin kowane kwanciya da iyali idan mutum yayi kwanciya da iyali kamin ya sake komawa sai aka ce ya koma yin wani wanka ma'ana wankan da ya na farko domin jima'in dai da iyali ne yana son ya sake koma sai ya sake wani wanka tsakanin jima'i biyu wannan wankan mustahabbi ne li hadisi rafi ibn rafi'in ibn kharij abu li hadisi abi rafi'in saboda hadisin abu rafi radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam kana za salilatin yabtasilu inda hadhihi wa inda hadhihi manzo Allah ya kace yana wanka wajen wannan da kuma wajen wannan ala sai ce fa qultu ya rasulullahi ala ta ji alahu, wahidan ba za ka mai sai wanka guda ba ya rasulullah qala hadha azka manzan Allah ya ce wannan azka ya fi tsalkakewa wa yabu ya fi daɗi, wa haru kuma ya fi tsalki haka manzan Allah ya faɗa cikin hadisi ya gwada musu sahabbai cewa ai wannan ya fi daɗi, cewa idan mutum ya kwanciya da iyali sai ya yi wanka in ji sake yi kuma sai ya sake wanka ma'ana in yi kwanciya da iyali ya yi wanka sai in yi sake kuma ya sake yin wanka a kanin kowace kwanciya da iyali wannan ana ganin haɗe janaba biyu lokaci guda ba haka a cikin mustahabbi ne mutum ya sake wanka ba dole ba ne an ce manzan Allah yana kwana da janaba wata rana na da jama'in iyalinsa sau da kwana da janaba wannan ba lahi ba ne amma abinda aka so mustahabbi ne mutum ya sake wanka ya yi wanka za a ga wani shi in kwanta su ya yi wanka in yi kwanciya da iyali kuma sai ya sake wanka ta ga wannan duka yana daga cikin wanka wanda an musu haɓi malace saniyar na biyu algusulul Juma'a wankan juma'a wanka domin juma'a domin malamai suka ce akwai wankan juma'a wankan sati-sati akwai wankan zuwa juma'a wanda wannan wankan wankan zuwa jima'a zuwa jima'a shi na aka ce mutum ko da ya yi ƙewun wanka da sati ya wanka su guda ko da mutum ya ƙewun wanka da sati ya samu ya wanka su guda ran jima'a ko bi zama mutum ɗan dauɗa ana son ko bai yi ba ran jima'a ya wanka akwai wankan yinin jima'a sannan akwai wankan zuwa jima'a to shi mala yana magana akan wanka na zuwa jima'a ne aka magana sunna ne ga duk musulmi ya wanka in zina jima'a ba wajibi bane hadisin da yace gusul jima'a ta wajibun ala kulli muslimin wannan malamai suka ce abin da ke gwada musahabi ne ne, annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wani hadisi yace idan mutum zina jima'a in yayi arwalla arwalla tayi amma da zai wanka kuma wanka yahi kaga wannan hadisi ya gwada cewa kenan wanka zuwa juma'a ba wajibi bane kenan wanka na biyu daga cikin wanka mustahabi shine wankan zuwa juma'a yace wa huwa akhirul abtal mustahabba kuma shine mafi karhi daga cikin wanka na mustahabi wankan zuwa juma'a yayi ko ne wanka karhi wanka na uku daga cikin wanka wanda an mustahabi akwai al-ijtisal lil idaini wanka domin zuwa sallar idi guda biyu idan mutum zai na idin layya ko idin azumi wannan wankan da aka yi musu habbi wato abin da ya sa malai bambanta mana saboda wankan mustahabbi wasu malamai suka ce idan mutum ya yi shi ya aron latisi ne ba ta isan mai ga sallar farilla ko misali wankan jima'a da an ka ambata Malamai malikiya suka ce wanka na sunna in an yi arwallah ciki ne bai isan ma sallar farilla kenan wankan zuwa juma'a bai isa arwallah ce ba ta isa ga tallar juma'a dole sai an sake wata arwallah amma wasu mazawobi su ko suna ganin inda yawan arwallah ta ayi takakka arwallah to duk aikin da ba a yi sai da arwallah ana yi da ita duk aiki wanda ba a yi sai da arwallah ana yi da ita saboda wankan zuwa idi guda biyu mustahabbi ne wankan idin alayya mustahabbi ne wankan idin azumi mustahabbi ne sai ma ce na hudu daga cikin wanka wanda an mustahabbi al-intisal inda al-ihram bil umrati wal hajj wanka lokacin da mutum zai doka harama zai doka niyya ta umra ko hajji, dan mutum zai sa harami ne namiji ana shiga a yi wanka nan miƙati to wannan wankan musabi ne ana son mutum ya san hukunci ne ko ba kai shi babu komi kasa haramin ka ɗauki niya wannan yayi amma dai musabi ne mutum ya shiga wannan wankan ya ɗebe tuwahin gida ya sa harami in namiji ne ya sa harami ya ɗauko niyya ce daga cikin banɗaki sai ya fara labbaika Allahumma labbaika umratan labbaika Allahumma labbaika umrata kaga wannan shi aka ce ihrami to wannan wankan da mutum kai a miƙati da kasa zaka iske ga inda aka shiga nan a tahi ayi wanka ayi an kai wanka a tahi ayi nafila raka'a biyu dama daga cikin sunnonin na daga cikin sunnonin ihrami ɗaukan niyya shine mutum in yayi wanka ya ɗauko niyya ta ya taho masallaci ya lafiya raka a biyu wannan daga cikin mustahabbi saboda ka yin wanka domin ɗauka harama umra ko hajji mustahabbi ne fa innahu alaihi salatu wassalam iktasala li ihramihi manzo Allah yayi wanka domin ɗauka haramarsa manzo Allah yayi wanka domin haramarsa ana iya samun harami turare ka haya a to ka hayya doki niyya idan harimin ka na gida matan ka na aisa mai turare ko kuma kai kana aisa mai turare tun tun nan hotel da ka sai wurin wanka ka shiga kai wanka sai ka sa harimin ka sai ka dauki niyya sai ka tuka yana sai raka a biyu ka tuka shiga mota a kama hanya zuwa zuwa makka mala yace na biyar al-ghusl min al-ghusl min ghusl al-mayyit wanka domin yi magawa wanka idan mutum ya yi magawa wanka to an so shi ma ya toye yi man gasa gasala mai yisan tafil. duk wanda ya wagawa wanka shi ma ya yi wanka mala ya ce wannan musahabi liƙaulihi alaihi salatu wassalam man gasa gasala mai yisan tafil. duk wanda yawa mamaci wanka to shi ma ana son ya yi wanka amma yin wankan mustahabi ne a can baya ya yi bayani wankan gawa wajibi ne a yi magawa wanka wajibi ne amma gawar da ka wankuwa domin akwai gawar da ba ta wankuwa sai dai a rufe sai dai a dauke ta hakan akwai wanda ba a yi mai wanka kuma wanda ya gobara ya kone gawar ta kone gaba ɗaya babu maganar wanka akwai wanda gawa ta rube ba a mai wanka da wanda ya mutu mutuwar shahada wurin yaƙi ba a mai wanka kazalika wanda ya mutu da harami ne na aikin hajji ko umra Allah ya ɗauki rayuwa ta cikin harami ne an ce ba a mai wanka kuma ba a rai mai huska ce kuma haramin nan da yake suke za a mai lakawani saboda haka kun ke nan. wato shi ita gawa akwai waɗanda ba a wa wanka da ya mutu cikin ruwa ko da an ka ɗauko shi kiyahu sun sai nama ne abin da an ka samu bai da yawa to sai a sa ne a ruhe sai a ce a yi da wanda ya faɗo bai kuka ba an yi ɓari ne ko an aihar bai koka ba uwa ta ko ta aiho shi bai yi kuka ba malamai suka ce ba a mai wanka ba a mai sallah kuma bai gado ko ba a gado ne jariri in bai kuka ba to akwai wa babu na amma a da za a ajiye mai rabo ne ha a heshi za a aje rabo shi sai an a heshi a ga namiji na ko mutana sannan biyu na ko guda ne to idan aka aihe shi matatte babu rai da sai da amsa magada su idara rabe abin su kenan dama ka san za a ba mutum ka san da in an samu mamaci wani na da ba ke iya rabon da mutum ka samu ke shi na an gama da shi don akwai da ka san su da zarar aka ba su an gama da su ba su da alaka ba su da kes da cikin da an gama da kuma in ba ka misali mutum na ya rasu ya bar mace da ciki bayan cikinta ya bar uwa ce da ubanin ya bar uwa ce da ubanin kuma ya bar ciki kuma ya bar wani guda to yanzu kaga kasan uwa kasan su uwa da uba za a ba kowa wani obasik kowa a bahi wani obasik sannan ciki da wannan da an raye su kuma dama jiran suka abinda ya rage su su raba kenan ga ci uwa da obasu da kes da abinda a cikin ciki sun da ga wannan wanga da annan waje dama shi ka jira in wanga ya rayu sai su raba abin da ya rage in namiji na su raba su raba su raba daidai in mace kuma a kasa uku su dama kasan da za a bari kasan namiji aka bari ya a na namiji to shi ke sai a baya kaso ne in sun kaso tawaye sai yanzu rabar na za a raba biyu sai a raba musu namiji guda sai a raba biyu eh ko a dumma zana shi ke sai a ba su wannan kan ba? eh a imana dama su sun wa'in ba su da ke tsara ga an ba su sun ke su uwa da uba dama wani uba su suka samu to a riga an ba su wani uba six ai su riga sun gama rabinsu wanga da annan ko ya rayu ko ya mutu sun riga sun a shirabinsu bai tasiri gare su da komi saboda ka shesta akwai magadan da ba su da alaka da ciki sai a ba su gaban su sai su akwai wani shi ko in ciki yan rayu ka so ne bai yawa kaɗan zai kasancewa in ko cikin nan namiji na su zai yawa in ko ka san su ba zai yawa misali ko shi na sai a ba su kaɗan mafi karanci sai a ba su mafi karanci sai su riƙe sai in aka aihu aka ga abin da an ka samu in ya tunta a mai suwa musu tura sai a mai musu in ko shi kenan dama abin da aka yi tsammani a samu shi ne an ka samu sai an riga aji da rabo a bashi amma malamai sun ce ba a jinkirta rabon gado saboda ciki sai ga wanda ciki na da alaka akwai wanda cikin ga in ya rayu bai samun komi akwai wanda cikin ga in bai rayu ba ana bashi rabo ne don misali mutum na yin rasu ya bar mata ta da ciki ya bar kane ne ya bar mata ta da ciki ya bar kane ne yanzu kaga kane ne ba a ba komi ita ko mata ta yi za a ba ta 1 over 8 8 takwas sai a yi saura a jira haihuwarta saboda dan ya ahaye shi da rai dama an ba ta rabonta wani uba ita riga ta ɗauki wanta, an gama da ita shi ko wanga ƙane sai a riba a gani in namiji na an ka samun komi bai samun wani ƙane ne bai samun komi in mace ta an ka samu kuma har zai ita ne mata an gama da ita zuwa hun gane magana ta mata an gama da gabanta wani uba ita saboda yare gana an ka samu shi ko wanzu kane ne tun da ba namiji an ka samu ba ga da an ka sai a ba ta rabin dukiya idan an kasa takwas ita ɗiyagga sai a ba ta hudu yan shi ko kane sai kwashi saura Allah ya taimake shi mace an ka samu in namiji na an ka samu to koyi bai samu sai jairan ba hun gane magana to saboda ka shi yasa eh eh bige min ko sun nawa na sai a ba su sai su raba sai a diba a gani eh wannan nasu na wannan amma da sharaɗin uwa ɗaya uba ɗaya su za a fara gabatar tuwa in babu uwa ɗaya uba ɗaya sai a gabatar da wanda ake uba guda biyu sai a ba shi saboda haka zake nan ana gabatar da kowurin gado wanda uwa ɗaya uba ɗaya ya gado bisa ga wanda uba ɗaya su tare hmm. eh. Yauwa yanzu ya waye gari uwa na nan uba na nan uwa na nan uba na nan sai ga matashi da ciki mutum da zai matashi da ciki yanzu abinda za a yi uwa da uba kowane cikinsu sai a ba wani uba 6 mata a ba ta wani uba Ed sai a jira ciki cikin ga yanka a ihe shi da rai ne su dama uwa da uba don an ba su kasansu an gama da su mata ma an gama da ita yanzu abin da ya rage cikin ga in namiji na sai kwashe taura abin da ya rage in ko matata an ka samu sai a ba ta rabin dukiya abin da rage sai a mai son uba ya kwashi a kane kane dama yin kane yin uba nan kane bai samu dama gidan gado yin uba nan kane bai samu duk dan uwa bai samu komai yin uba nan jama'a ina fata mun gane magana nan muna bayani wato inda ya zan wa'anda suke na affected suke na tasiri gare su ga yanzu inda an waye gari cikin ga ya faɗo babu rai ya faɗo bai koka ba misali in ya faɗo bai koka ba kuma babu shina yanzu uwa sai ta dawo a bata wani uba cini uba sai ya kwashe saura bayan an ba mata 1 over e ita ko mata da aka bata 1 saboda babu ɗa sai da 1 4 kun gane ko yanzu da aka bata 1 an rage mata yawa sai da 1 4 uwa da an bata 1 6 da wani 1 3 uba da ma asibi da sai kwashe saura abin da ya rage illa yanzu matsalolin da muka cinkara yanzu shi an mutu an bar gado sai ka ga an yi gom babu mai magana raba a yi ta yi haka nan wannan da bukata amma kuma mutane su dangi yan uwa manyan yanayi sun kira ba ba san me aka jira ba wala koyo wani ya isko ni masallaci tun da saye da asuba ce gashi bai da lahiya ga gadon su buwan su ya ƙi ba su kudin su da Allah shi yana son a bashi ko dubu ɗage ta yi asibiti a diba shi amma buwan su ya ƙi abin yi ce son ɗaki guda ce ɗaki biyu su ke to mi da ba ka yi wasu kusa yi cewa la'ayi na bai yi mishi magana yanzu sai ka ni in magana to zan ka raba gara kuma mutane kayansu a saki hannun juna wanda ya ga dama ya cewa ne matsayin ka babban na ba da nau a jemin ba shi ke nan ba wanda ya ce a a to ni dai gaskiya ban iya babban wa ajiya ni dai zan kai ma matarsa a mini sai da ba ci kai matarsa a jemin ba shi ke nan ba wanda ya ga dama ya ba kanan baba ne ya ajiye sai ba kanan baba ne wanda kana ya rasu ku sai a dibi wa amintacci a bashi la'alla wasu amintacce ana iya bata la'alla kanin ba wasu amintacce ana iya bashi la'alla babban wasu amintacce sai an dubi wanda amintacce a bashi ba wai haka dauka haka idan a dauka dukiyar marayi wai a ba wanda wai wasu wai mun sana wasu ba an san mazargaci ya sa aka ɗauka a bata in ba ku amince mata kakku ba ta kudin kakku ba ta kawo mata don wata darga ta yi mata yawa rikici ya yi mata yawa an ɗauki dukiyar marayu an ba ta wala tana halaka ta ko da aka ama kuɗi sun lalace ina kuɗi ba eh ina halat ba ita nan ai dama mace tana cin dukiyar ɗanta in uba yana raye lahiyar amma da ya mutu ya kuma marayi haramun na dukiya ta yi amma shi uba ko uwa ta mutu uba da dama ya ci dukiyar ɗanai uba halak malak ko lahira Allah bai tambaya ne kuma ina fata mun gane magana yanzu misali yaro uwa ta su ta bar yan kuɗi sai an ka raba an ka bashi ƙaramin yaro sai uba ne ce ka a ajiye sai a bashi ba uba yana ba ko ya ci babu komi ɗanina ko masu ciwon rai kawai ba uba ne na ko hina raye wani ɗaya ya ƙara uba ne wajen manzanci ya rasu lallahi ba ba na cimin dukiya ba da data ba manzan Allah ya ce kai da dukiya ka zina ubanka ne buga-bugar da mutum ka ce yi samu to kai buga ɗanka daga cikin buga-bugar da ka yi ya san wada an kai an ka urwa tai ya san wada an kai dare nawa an ka bi yaya an kai kaka an kai duk ya sani to saboda haka alwaladu min kasbi abihi da yana daga cikin tsirfa yayin da uba ya ce buganan buganan buganan ya samu wani ya samu ya gina gida wani ya samu wuta wani su wani shi ɗaya ɗaya ya samu kaga buga-buga ta yi ko ko da aka a hama yana ɗa bakwai ɗa shidda don nahima waɗanga ɗiyan matansu da mazansu duka kai uba in ka ci abinsu Allah bai tambaye ka lahira shi yasa a ka'ida ba a kashe uba don ya kashe ɗanai ko da ganga ya kashe shi sai da ya biya biya amma ɗa'in ya kashe uba ana kashe shi sana ɗa'in ya ɗibi dukiyar uba bai sani ba lahira yana biyan kai ce a sai kayan ba an ɗiba fa san haka na wasu yara kai sai sai shago ya iske dukiya uba sai ya ɗiba sai ce a kayan uba na kayan uban kana kai da an ka saka ko laka kana aka ci abinci kana hana min dukiya uba na to yaro ci dukiya uba ya lahara hana abinci kada mu saki layin karatunmu duka wannan da ya karatu da ya kawo wannan amma dai abinda malam kan magana shine wanka wanda an mustahabbi wanda yawa mamaci wanka shi ma shi sai muka bijigo da waɗanda ba awa wanka wani muka faɗe su kama irin wanda ya mutu shahada wurin yaƙi kama irin wanda ya mutu an ka sanya nama ne da wanda ya gobara ya ƙone gawa ta ƙone ko da aka isko ta ƙone ta tara da aka su cikin lakawari a ce a rumi da wanda ya faɗo bai kuka ba nan na muka kama magana akan bai gado ba a gado ne bai ko cikin littafi kuma babu shi in ha aji mai raboto yanzu babu rabon sai a mai sama magana da kayansu sai mala yace al-mas'alatu rabi'a matsala ta hudu Matsala ta hudu ita ce al-ahkam al-mutarattaba ala wajaba alayhi al-ghusl hukunta hukunta suka rataya ga wanda wanka ya wajaba gare shi al-ahkam al-mutarattaba ala zalika yankin ijmaluha fi ma ya'ti hukunta hukunta suka rataya suka tattara ga wanda wanka ya wajaba gare shi yana yiwa a dunkule su cikin abin da ake yi ya ce awalan na farko la ya juzu lahul muksu fil masjidi bai halatta zama masallaci ga duk wanda wanka ya waje bagare shi illa abida sabilin sai wanda zai tsallaka hanya ya biya wuce kila daga nan zuwa nan zai biya wuce da janaba ba zama zai yi ba ya shigo ya biya wuce a masallaci babu laifi amma mai janaba bai zama masallaci liƙauli ta saboda faɗar Allah maɗaukakin sarki da ya ce wala junuban haka ma mai janaba illa abiri sabilin sai mai tsallaka hanya wani dama ya biya wuce ɗina hatta tartasu sai kun yi wanka in ji Allah maɗaukakin sarki sai kun yi wanka fa'iza ta wadda'a jaza lahul muksufin majalis subutu zalika an jama'atin min sahabati sai ce amma in yayi arwallah ya halatta ya zamana masallaci saboda wannan ya tabbata ga jama'a daga cikin sahabbai ala ahadin nabi su zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai arwalla to ya zauna masallaci janabat wali annal wudu'a kuma saboda ita arwalla yukhaffifu alhadath yana suna sauƙaƙa hadasi suna saboda janaba wal kuma ita arwalla ahadu tuhurai ɗaya daga cikin tsalki ne guda biyu tsalki babban tsalki karami ba a samu wanka ba sai ayi arwalla to saboda haka suna ganin idan mutum na janaba yayi arwalla nan malam yana ganin cewa kana iya zama masallaci saboda yanzu ka samu wani tsalki karami wala Allah kila wasu ba saba jin wannan hukuncin ba eh to kaji da malam ya faɗi nan jama'a daga cikin sahabbai sun kasance in suna da janaba sukan yi arwalla su zauna masallaci inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna tsaron karatu saboda ka mai jama'a bai zama masallaci saboda ƙur'ani Allah ta'ala ya faɗa mala ya ce na uku na biyu la ya juzu lahu maskalin tafi bai halatta shafa ƙur'ani bai halatta shafa ƙur'ani ga mai janaba liƙaulihi ta'ala saboda faɗa Allah maɗaukakin sarki da ya ce la ya masuhu illal mutahharun ba mai shafa ƙur'ani sai masu tsarki nan malamai suka ce mai janaba bai shafa ƙur'ani idan mutum na janaba sai dai ya bari wani ya dauko akwai masu yin dubawa sai wai bare dunkula hannu da kyalle ko qur'ani na cikin kaya sai ce bare rungumi kayan gaba ɗai da qur'ani ciki ba a yin haka ko yana cikin gawakka sai ce bare ya riƙe wannan ne. bare ya riƙe wannan maratai ya giya sama qur'ani na ciki ba a yin haka idan mutum na janaba bai taɓa ƙwa'ani jama ina fatan mun gane maganar ta walaikun musara a wannan na waya ai wannan ba ba a kira ba ta yi mushaf shi na cikin waya ai da kare haskenta kana gani ne ba gani ne sannan yana yi wa na cikin waya application na sai ka bude a gani ne in ka rufe kuma ba a gani ne jama'a ina fatan mun gane maganar to saboda ka qur'anin da a cikin waya ba a dai son a shiga ban daki da shi bude ga da hasken screen din waya a kashe hasken sannan mutum ya shiga ina fatan fahimci wannan saboda haka shi yasa shafar qur'ani bai halatta ga mai janaba yace wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam saboda da kuma faɗin za' Allah da yace la yamassul mushafa illa ɗahirun. ba mai shafa ƙur'ani sai mai tsalki ba mai shafa ƙur'ani sai mai mi illa ɗahirun sai mai tsalki daga wannan mutunta ne ƙur'ani su shi yasa kahiri ba a bayyana ɗauki ƙur'ani ba a sai suwa mai ƙur'ani ko ya te sai ba a sai suwa mai yan san kafiri saboda yana wa ya sai ne don ya ƙone ko ya sai don ya mai walaƙanci suna ganin akwai arna masu sayan ƙur'ani suna zasu ne mai kashi don saboda wulakanci dama Allah shi ku bai hoye rage kafa ga duk wanda ya ƙorani wulakanci ba ko arni ne in yawa ƙur'ani wulakanci Allah bai kyale shi to shi yasa bai halatta a sai sama kahiri ƙur'ani duk da haka sama bi ba amma idan arni ya aika kudin shi da Allah ya sa a sami ƙur'ani a kai masallaci ya aiko musulmi to yana halatta ko bai halatta an ya taho da kai ne sai ce musulmi da Allah son nufi kai a saimin ƙwar'ani kofi goma a kai matsalaci nawa nawa su ya ce naira dubu uku sai ba da kudin kofi goma ya halasta ko bai halasta ba eh? eh zai hana kuma ba shi ne taɓawa ba ba shi ka taɓawa ba saboda aka wannan musulmin nan da ya wukilta ya ɗauka ya ta yake amma wani lokacin lada ko guda babu eh alfa'un ne duniya Allah sai ya biya shi kuɗi ne da ya kashi a duniya za a biya shi kuɗi ne Allah zai biya shi ta wata hanya ko ya ƙara mai lahiya ko ya ƙara mai arziki in suka yi sadaka dama biyan su aka yi tun a duniya sai a biya su ko a ba su lahiya ko a ƙara musu arziki shi an wuce wurin ran tashin kiyama sai ba su da komi تقول باب التاتفكت باب كلمة شهادة ما إلا فاتح ممكن سبعين بيانين طيب. بقى شو ما ليتين أكو لا يجوز له قراءة القرآن بيها لتاقى مجنبا يكرنت القرآن فلا يقرأ الجنوب شيئا من القرآن مجنبا يكرنت كومين القرآن حتى يكتفل السياء وانكا li hadisi ali radiyallahu anhu da hadisi sayyidina ali Allah ya kara masa yadda qala yace kana alayhi salatu wassalam la yamna'u min qira'ati alqur'ani shay'un illa aljanaba sayyidina ali yace manzo Allah ya kasance ba abin da ke kara karatun qur'ani in ba janaba ba janaba dai kana manzo Allah karatun qur'ani ina janaba bai karatun qur'ani wali anna fi man'ihi min qira'ati hasan ala al-mubadara ila al-iqsal domin cikin hana shi karatun qur'ani akwai kwadai ta so akan gaugawa yayi wanka wa izalatul mani da kuma gusar da abin da ke hana shi mil qira'ati da karatu amma ka ga mutum mai haila ya halsa karatun qur'ani ya halsa karatun qur'ani dan mi saboda haila ta ko ta so ta iya doke ta yanzu yanzu ba ta iya doke amma mai janaba yanzu yanzu iya gada mai shiga shi wanka ya akwai bambanci ko babu ita mai haila sai kwanakin nan sun yi jini ya dauki ko shi wadda shi yasa aka hana masu tilawa an sauye ta shi yasa ya halatta mace sai mai haila sai karatun ƙwar'ani ga waya ya halatta karatun ƙwar'ani ga kai har da ya halatta sai duk abin ta yi muraja'a amma ta taɓa ba taɓa la ya hu illal mutahharu jama'a ina fatan mun gane maganar saboda haka shi karatun ƙur'ani mai janaba haramun na ya karanta ƙur'ani amma malamai suka ce akwai ayoyin neman tsari shi da yana son ya kwanta bai iya wanka da ruwan sanyi sai an sako ta ya ɗan gasa ruwa sun ɗanyi zahi to kaga suna da yanzu yana son ruwan zahi kuma babu wuta kuma su bayan ba ta yi ba to ya halatta ya yi arwallah ya karanta wasu ayoyi na ƙur'ani na neman tsari irin su ayatul kursi ya karanta ya kwanta kula uzai ya karanta ya kwanta amana rasul ya karanta ya kwanta ayoyin shiga kwana suna halitta mutum ya karanta saboda kwanci ba zai yi sa yi da dare samu ruwan yi sai shi wanka shi ke zama ina fatan mun gane magana yi eh, wannan ba laifi dama ayoyin neman tsari ana karatun su kowa butsalci ba wai aya guda aka magana ko aya biyu ba ana magana ko sura irin kulhuwar lardu sauransu ana karanta su don mutum ya nemi tsarin allah ya kare shi sai ya samu inda ya kwanta yadda wa ya mu alaihi aidan kuma yana haramta ga shi mai janaba kuma a yin sallah mai zunuba bai yin sallah ko ya ga ana yi dole ya ba kai ne hankali akwai wanda ya tashi da janaba sai ya ji an fara ya kama kuma ya tabbatar da limamin su kahin kamin limamin su kahin ya ce ya samu ruwa ya wanka limamin su ya sallami sallah tunan yana ce taimama ya ce ya bi liman koko a'a kitabu tulli mai yake ya tesa ya yi wanka sannan ya toye sallah shi ɗai jima kun gane matsalar ga akwai liman limamin suna saurin karatu akwai limamin da in ya fara karatu sai an wahala don akwai mai shahi biyu ga raka a guda sai ya teji biyu na ƙwai'an ya tilawa sannan akwai wani shi ga shi kowa da kasan abin ga yake sabuwar mota yake fi guda ya gama su bahin ba abin da aka so mutum ya bar kawai sa karatu annabi ya wani sahabi faɗa ni yasa ya zai dogon sura an kai kara ta yi ya ya rasu lallahi na kasance ina jinkiri ga zuwa sallar subahin saboda tsawaitawa da wani kai muna limamin mu in ya fara jan karatu wallahi wani ba ba wai wanka ba ko kwana yake sai ya tashi ya fi yayi wanka yana cikin raka a farko bai ta ba sai ni kuma gane ban son tsayawa ina daɗewa tsaye manzo Allah ya ce a kirayo shi da annabi ya fara mai fada yace a fatanun anta ya mu'az kai mai yawan fitinan mutane ne ya kai mu'az kai ashe kai mabba fitini ne a fatinun anta ya mu'az kai mai fitinan mutane ne ya kai mu'az yace ba taba ganin manzan Allah yi zahi ga wa'azi irin irin ba nan ɗayan ku na karatu na limantar mutane ya zan karanta sabbin su marabbikal a'ala ya zan karanta irin suwa Shamsu wa buhaha haka annabi ya ce ba sai ya takaita ba dama mutane abin suka soke a takaita akwai wani masallaci yanzu wanda ko da haka zuwa an hada ma yanzu isha ita an gama ta kai jama'a ina lillahi wa ina ilaihi raji eh sun gama ko da haka sun gama yi. Oh. Ah, a su dama ba su da tutsun da sun tashi tsakanin magana zuwa isa minti suna suka ba su ba shirin a ina yayi. bari da azumi ka ka gani <laughs> ba matan harin na ba <laughs> to saboda haka abinda aka so ga mutum ya bari sai lokaci ya yi. ko ba gaskiya ba ita ita talla a rage ka aja da yawa wannan yana da kyau don annabi ya ce in za ka libanci mutane kai koyi da wanda ya kowa rawin cikin su su masu jini a jika kai saboda su kyalin su amma su masu rauni ka kula da su kai fasu daga su kai sallah da su ma'ana kai sallah irin taso da ba ta wani shi su akwai wanda yake ya so sallah amma bai da lahiya in ka gada gusuwa ka tsananta mishi Allah ya samu dashi saboda daga cikin abin da a haramun ga mai janaba shi akwai sallah ba zai sallah ba sannan na na biyar akwai wa tawafi bai wafi ga dakin kaba mai janaba bai da wafi ga dakin kaba kama sabaka bayanin zalika inda al-kalamu ala mas'alati ma yajibu lahu al-wudu' kamar yadda bayani ya gabata wajen magana akan matsalar abinda ke wajen da arwalla daga babi na biyar Allah ya samu dace saboda kan wannan babin ya kare insha Allah karatu na gaba za mu shiga babin taimama shi ma wani babi ne matukan muhimmanci babin da ke magana akan taimama mutane ba su yin taimama sai ga da yin taimama ya kama mutum bai da shi dai hankali ne bai kwanta ba muna roƙon Allah madaukakin sarki kurakuran mu Allah ka yahi muna inda makaranta daidai kuma Allah kuma da kanta ya sami aiki da abin da muka ji ya Allah akwai bukatu ga yana alkhairi ka biya muna sai matsaloli kuma Allah ka magance muna ka zama da kasan mu lahiya ya ubangiji kawo mana kwanciyar hankali cikin kasan mu ya Allah duk abin da ka sada mana hankali Allah kai mana maganin ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين